hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 ah, wanda ya daidai da 1 ga watan january 1997 idan ba a manta ba a jiya mun fara karatu dangane da hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya zauna a makabarta yana baiwa sahabbai labaran yadda al'amuran mutuwa suke da kuma abubuwan da ke biyo baya tun daga lokacin da aka mutu har zuwa cikin kabari domin ji kashi na farko na hadisin a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari game da yadda mu'mini yake rasuwa da tambayoyin da ake mishi a cikin kabari da ni'ima da gafara da zai samu Allah ya saka mu daga ciki to sa'an nan mun fara tattaunawa game da bangare na biyu na hadisin shine game da ainihin wato kafiri ko kuma musulmin da yake fajiri ne to sai lokaci ya kure dan haka sai mu ce qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa innal abdal kafira amma bawan da yake kafiri ne to kamar yadda muka fara bayani a jiya tsakaninka da Allah sai ka bincika ka gani a cikin aƙidarka akwai kafirci wajen magana ko aiki ko kudurce abinda zuciyarka ta kudurce wallahi alazimi idan akwai kafirci kai sauri ka tuba a yanzu yanzu din nan ce zai an tashi wa'azi ko karatu saboda in ka mutu kana kafiri ko mushriki ko munafiki Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa gafarta maka ba har abada ko da duk duniyan nan tanka ne ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai tambayi kafiri cewa da duk abin da ke duniya baki ɗaya naka ne za ka iya bayarwa domin a fitar da kai daga wannan azaba da kake ciki sai ce kwarai da gaskiya Allah sai Allah ya ce ai na nemi abin da bai kai wannan ba amma ka kasa yin shi menene ya Allah ya Allah madaukakin sarki sai ya ce na ce da kai ka bauta min ni kadai kar ka hada ni da wani to sai ka bincika ka gani duk sanda aka zo wa'azi za a ce maka kaza shirka ne kaza bid'a ne kaza kafirci ne sai kai kuma wai sai ka ce ana zagin ka kai baka san cewa duk wannan sallah da azumi da zakka da hajji da zikiri da kake yi ba ba za su taɓa shigar da kai aljanna ba sai in ya zama la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama din da kake faɗi da gaske ne haka take a harshenka haka take a zuciyarka haka kuma ainihin gaɓoɓinka suke aikatawa in ba haka ba baka babu samun rahama don ba za ka taɓa shaida abin da baka sani ba to duk sanda ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yaya za ka iya shaida abin da baka sani ba to kalima ka ta shahada din nan sai ka bincika ka gani ba fa lallai wayan kana faɗin kalmar shahada shikenan ka zama musulmi ba da iya wa kana faɗin kalmar shahada kai wasu abubuwa kuma sun lalata wannan kalmar shahada tun kan ka faɗe ta saboda haka sai ka bincika ka gani duk al'amuran da ake ce maka bid'a ne kafirci ne kaza kaza shirka ne kaza munafinci kaza zindiƙanci wallahi kai kokari ka ga cewa ka tace ka da ka babu su a ciki in ko ba haka ba to ka ji sai ka saurara ka ji inda sakamakon ka zai kasance Allah ya kiyaye wa fi riwaya a cikin wata riwaya alfajira fajira annabi yake bawan da yake fajiri ma'anar fajiri shine musulmi ne to amma ya kasance baya ainihin shakkar saban Allah idan shi ya kekashe zuciyar shi ta bushe ya zama saban Allah ya zame mishi kamar wani aikin alheri ne a wurin shi ya zama fajiri kenan ƙarya ce bai damu yayi ba zina bai damu yayi ba shan giya bai damu yayi ba gulma annamimanci duk ba mutum bai damu yayi ba yanzu a rasa ma wai abin da za a yi wa gulma da annamimanci ce addinin musulunci a zauna a karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai kai abin da kuma ya bata maka rai kenan sai ka je ka juya abin da aka faɗi su dan dai kaɗai ka ɓata wannan tafiya da ake tsakaninka da Allah duk cocin da ke zariyar nan bata tsona idan ka ba ka je ka ji abin da suke cewa ka zo ka gaya musulmi sai ka zo wurin da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce sai an faɗa sai ka juya magana daga yadda take sai ka koma ka ba da ita saɓanin haka wai dan ɗai sai kana bakin cikin ka ga addinin da manzon Allah ya zo da shi ya ci gaba saboda Allah annani ka yi wa ƴan uwanka musulmi ka wa maza ka wa mata ka wa yara ka wa samari kuma duk wannan ma bai ishe ka ba ka dawo ka ne wa addinin musulunci manki sai a karatu a tashi a wurin nan abun kunya kasar ya ɗauka fa wai sai mutum wai sai je ya faɗi akasin abin da aka faɗi sai an zo an saka kasar kuma sai mutum ya mutsu mutsu saboda Allah yanzu wannan ba zai zame muku abin kunya ba ya zama kai ba abin da ya tsona idan ka sai a ce Allah ya ce annabi ya ce duk arnan garin nan da suka kewaye garin nan da coci duk ba su tsona idan ka ba duk yan bid'an nan da suke yada bid'a gashi nan ana daga tutar bid'a duk ba su tsona idan ka ba sai a ce Allah ya ce annabi ya ce masallacin mu ɗaya da kai aqidar mu ɗaya da kai komai na mu ɗaya da kai amma wai kai abin da kake gaba a ce Allah ya ce annabi ya ce saboda Allah ya kamata dukkan musulmi ya tsaya nazari akan waɗannan al'amuran to shi yasa kai kuma duk sanda aka je aka baka labari ai suwa na sun ce kaza sai ka ce ina kasar in aka ce ba kasar ka ce ƙarya kuke yi ko fatawa za mu bayar ko a ɗaka zan bada fatawa sai na sa kasar. a ɗakan ka zo me hukuncin kaza sai in sa kasar ya ɗauka dan ban amince da kai za ka iya zuwa ka faɗi ko menene an samu wanda ya tika ya zo ya yi tambaya tsakanina da shi ya je ya canza saɓanin abin da aka faɗi bai san an ɗauka ba sai an zo an sa kasar kuma sai mutum ya mutsu mutsu kuma to shi yasa wani da an zauna ba a sa kasar sai ke to ya manta kaza kaza ya je da wani lokaci ba gaskiya kenan to sai ka saurara ka ji kafiri ne kai mushriki ne munafiki ne kai ko ko musulmi ne kai amma fajiri fasiki azzalimi ka ci haƙƙin jama'a annabi ya ce idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan ajali ya yanke a wannan duniya rayuwa ta ƙare wa iqbalin min al-akhirah rayuwa kuma za a fuskanci sabuwar rayuwa ta lahira yanzu yanzu nan daga hada kabari muke yanzu yanzu nan gashi hannun mu ko bushiya bai yanzu muka rike wata dattijuwa. mun fahimci wannan da kyau ko nazala ilaihi min as-sama'i mala'ikatun ghilazun shidadun annabi sallallahu alaihi wasallama yake sai mala'iku su sakko daga sama masu ainihin wato cike da tsananin fushi sudul wujuhi suna ainihin da baƙaƙen fuskoki ma'ahumul muso tare da su ainihin akwai mayani wanda yake na kararan gidan wuta minan nari na wuta fa suna minhu maddal basari sai su zauna iyakar ganin shi gashi yana ganin su a lokacin nan sai kaga mutum rashin lafiya ya tsanani ajali ya zo karshe sai kaga idanuwa sun kakkafe sai kaga ainihin abinci za a bashi sai dawo da shi magana kuka da shi bai jin abin da kuke faɗi don a lokacin mala'ikun sun halarto shi su yake gani baya ganin ku to sai annabi yake sun ma yaji malakul sa'an sa'annan sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya jilisa inda ra'asihi mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna daidai kan wannan kafiri ko kan wannan munafiki ko fajiri fa yaqulu sai yace ayyatu nafsul khabisa ya wannan mummunan rai mai doyi ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadabi fito zuwa ga fushi da azabar Allah qala annabi yace fatafarraqu fi jasadihi sai wannan rai sai ya ainihin kewaye jikin wannan mara lafiya ko wannan wanda zai rasu ya fantsama ma'ana ya ta gudu yana neman ya sulle ina zai sulle ajali ya riga ya yi fayantazi'uha mala'ikan mutuwa ya kama wannan rai ya rinka jijjigo wannan rai daga jikin wannan mutum kama yuntaza usufudul kafiru sha'abi ash-shu'abi yace kamar yadda ake cizge ciyawa wadda ta dasa saiwoyi a ƙasa ko kuma bishiya da ta dasa saiwoyi a ƙasa min as-sufudil mablul fa tuqatta'u ma'aha al-uruq wal asabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk jijiyoyin wannan ainihin mutum da ƙashin bayan shi baki ɗaya sai su tsinke su yanke saboda mala'ikan mutuwa yana ta jijjigawa sai ya fitar da rai din fayal anhu kullu malakin bayna samai wal ardi dukkan mala'ikan da ke tsakanin sama da ƙasa sai la'ance shi wa kullu malakin fis sama'i haka duk mala'ikun da ke sama sai su la'ance shi wa tughlaqu abwabus sama sa'annan a rufe kofofin sama laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla tu'raja ruhuhu min qibalihim babu wasu mala'iku da ke gadin wata kofa ta sama sai sun zan suna addu'ar Allah kada a wuce da wannan rai ta daidai inda suke fa ya ha sai mala'ikan mutuwa ya dauki wannan rai fa idza akhadha idan ya karbi wannan rai lam yad'uha fi yadihi tarfata aini mala'ikun da suka rako mala'ikan mutuwa ba za su bar wannan rai da kifta ido a hannun shi ba hatta ya ji aluha fi tilkal mutu har sai sun ɗauki wannan rai na wannan kafiri ko fasiki ko munafiki ko fajiri sai sun ɗauka sun saka a cikin wannan tsumman karara da suka zo da shi daga wuta ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجد على وجه الأرض سوى أن لا يفتوين أويت يد دون موشي لكي باين قصا فيسعدون بها سيسي سمد وأن لي فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث duk inda suka je suka samu mala'iku sai mala'iku sun ce wannan wani rai ne ke ɗoyi haka fa yaquluna mala'ikun da ke dauke da ran sai ce fulan ibn fulan wana dan wana kenan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya da munanan sunayen shi da ake kiran shi da su a nan duniya shi za a kira hatta yantahi bihi ila sama'id dunya haka za su ta tafiya har sai sun kai wannan sama ta duniya wannan da ake hange ta lahu fala yuftahu lahu mala'ikun nan su ce a buɗe za su shigar da wannan rai sama ta ɗaya sai mala'ikun da ke gadi sai su ke buɗewa dama in kofofin suna rufe duk sun kama eh, suna buɗe sun kama su rufe to a buɗe ba a wuce sai su ce a'a ba za a buɗe ba ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن من زن الله كرنتا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط irin waɗannan mutane ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba kuma har abada ba za su shiga aljanna ba har sai in raƙumi zai wuce ta kafar allura abu ne mustahili ba zai taɓa yiwa ba raƙumi ya wuce ta kafar allura wannan aya ita ce sahihiyar fassara ta cewa wai ana nufin igiyar gindi ce wata igiya ce tifkekiya wai shi ne za a fassara da aljamalu a nan wannan eh, fassara ce wadda take ba'isiya ko da an samo ta daga wasu masu tafsiri amma sahihiyar fassara hatta yalijal jamalu fi sannil khiyam har sai in raƙumi zai shige ta kafar allura to waɗannan mutane ma za su iya ainihin wato wucewa kenan su shiga aljanna kuma kowa san abu ne da ba zai yiwu ba kamar yaro in ya so zalunci sai ce wani ka bani kaza sai ran da jaki ya kaho haka yara suke sai ce sai ran da jaki ya kaho ya san mustahili ne jaki ya kaho fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai buwaya da daukaka yake uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafin wannan mugun bawa fi sijjin a cikin sijjin menene sijjin din nan Allah ya fasara da kanshi wa ma adraka ma sijjin ko dan yace wa ma adraka ma illiyuna kitabun marqu nan kuma as-sijjin ma'ana karkashin ƙasa can ƙasa ta bakwai abdullahi dan abbas ya ce a can ne littattafan munanan mugayen mutane ake tattarawa kuma a ƙarƙashin wani dutse a can ƙasan ƙasa ta bakwai sannan a ɗaga wani dutse a ɗora littafin sannan a danne tsakaninka da Allah littafin mummunan aikinka an danne shi a ƙarƙashin ƙasa ta bakwai kai kuma ina za a wurga ka littafin kawai da ke ɗauke da rubutun bayanan ayyukan ka munana ga inda aka wurga shi aka danne da dutse kai kuma ina za a danne ka Allah ya kiyaye to shine fil ardi sufla annabi yake a can ƙarƙashin ƙasa summa yuqalu sa'annan Allah yake a idu abdiya ilal al-ardi ku koma da wannan rai na bawa nawa zuwa ƙasa kar a manta dangane da mumini jiya muka ji har sai da aka yi shi sama ta bakwai wurin Allah amma wannan kafiri da fasiki da fajiri kun ga ko sama ta ɗaya ba a kai ba fa fatukuna haka dawo da ran fa inni wa'atuhum anni minha tuhum. manzon Allah yake sai Allah yake domin na yi wa bayina alƙawarin cewa daga ƙasa na halice su wa fiha u'iduhum cikin ƙasa zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma ainihin wani lokaci daban in na tashi zan sake tayar da su ne daga cikin ƙasa din fatutrahu ruhuhu minas sama'i farhan annabi yake daga sama din sai a wurgoran nashi ba wai za a ɗauko a kawo shi ƙasan cikin ƙabari ba daga sama din sai a wurgo shi ya afko cikin kabarin hatta taqa fi jasadihi har ran yazo ya afka cikin jikin shi thumma qara'a sa'annan annabi ya karanta aya wa man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah da wani faka annama kharra minas sama'i fataqtafuhu tayru kamar mutum ne ya fado daga sama tsuntsaye su ainihin kama naman shi su rinka yayya galgala shi tun kafin ya zo sun yi ɗai da shi aw hawi bihin rihu fi makanin sahiq ko kuma iska ta ɗauke shi ta wurgo shi wani wuri mai nisa shi ne dangane da wannan kafiri kenan ma'ana kamar a ce a wurgo naman mutum daga sama dinkan ya zo ƙasa tsuntsaye su kama shi su ya galgala shi su lalata shi ko kuma iska ta ɗauko ran shi daga sama ɗin nan ta wurga shi wani wuri mai zurfi ma'ana fassarar wannan ainihin aya kenan ran kafiri ko munafiki ko waɗannan masu saɓan Allah shine za a wurgo daga sama iska ta ɗauka ta wurga shi cikin kabarin shi shi yasa sai kai kokari ka ji sharrin shirka kenan duk sanda aka zo aka ce kaza shirka ne kaza shirka ne ba sunanka aka kira aka ce wani in ba wanda ya riga ya mutu akan kafirci ba kuma ya zama ya yi dameji cikin aƙidar musulunci ba a tsayawa ana bayyana cewa wani kafiri ne wani kafiri ne amma wani ya zo ya bayyana aƙida ta kafirci ko ya yi wani aiki na kafirci musamman ya rubuta ko yana da waɗanda suka rudu suna bin shi dole ne fa a zo a ce wana ɗin nan da kuka rudu fa kafiri ne wana ɗin nan mushriki ne saboda me ba dan a ci mutuncin shi ba amma dan su waɗannan masu rai su samu su kubuta me yiwuwa su ba su san wannan ya mutu akan aƙida ta kafirci ba sai suka makale suna bin shi to a ƙarƙashin wannan ne ka ji duk sanda za a zo ana magana a cikin aƙida ka ji an ce wane kafiri ne wane kafiri ne amma kai da kake da rai sai dai a ce maka mai aiki kaza kafiri ne mai aiki kaza kafiri ne aiki kaza kafirci ne shirka ne in Allah ya taimake ka ka fahimta sai ka gyara laifin ka wani bai sani ba amma har ka tashi ka sa lasifi ka ai an kafirta ku to ku suwa to ka bayyana kanka kenan mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa duk sanda ake wa'azi abinda ake so kana makala a ka ko a ka ko a ka ko a ƙofar gidanka sai ka ji ka shigo ciki to kai ƙoƙari ka gyara amma har ka ce ai mu za mu ɗauko malamai za su mana wa'azi za mu rama shikenan ba za ku taɓa ramawa ba har abadan abidina dan ne hukuncin Allah ne aka faɗi kuma kai ka tona asirin kanka ka nuna ashe kai ne mai wannan laifin Allah ya kiyaye fatu adruhu fi jasadihi annabi yace sai a dawo da ran wannan kafiri ko wannan fajiri a jikin shi ta ina cikin kabari qala annabi yace fa innahu la yasma'u khafta ni ali ashabihi idha wallaw anhu a lokacin da aka dawo da ran shi to yana jin tafiyar takalman waɗanda suka kawo shi a lokacin da suka koma ɗin wa malaka malakani shadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka yana wannan hali sai mala'iku guda biyu su zo mishi da siffa ta ban tsoro kuma su razana shi su ba shi tsoro sa'annan su tayar da shi a zaune a gigice din nan kuma sai su ce mishi waye ubangijinka fa yaqulu ha hin ha hin la adri kamar wayyo wayyo ni ban sani ba fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma dinuka me addininka fa yaqulani ha hin ha hin la adri sai ce wallahi wallahi ban sani eh ihu bai sani amma a nan duniya ana gwagwarmaya da shi yana cewa ai su Allah suke bautawa saboda kayi shirka kayi kafirci duk wannan la ilaha illallah da kake faɗi ba za ta amfane ka ba matukar kayi shirka shi yasa wallahi azimi ka rufa kanka asiri duk wanda zai zo ya ce maka kaza shirka ne ka bari baka da masoyi irin wannan amma kai ka san kana abu ba daidai ba a je a lalubo maka hujjoji gabas da yamma kudu da arewa a zo a ce daidai ne ci gaba wallahi yaudara ka suke kudin ka suke so gashi a nan kabari ne ko mutuwa aka yi sai ba hauke ce wane ya riga mu gidan gaskiya babu ƙarya a nan man rabbuka waye ubangijinka in fa baka bauta wa Allah ubangijin halittu ba fa baka isa ka ce rabbi Allahu ba sa'an nan sai su tambaye shi wani addini ka yi dama a nan duniya addinin ka ba shi da mutunci a wurinka ma balu dinuka tarba an tudnisa wa saubuka dahara magsulun min ad-danas ka dubi addinin ka ba ka damu ba yi kowanne a ci gaba da yi duk ɗaya ne amma rigarka duk yadin da zaka siya sai ka nemi wanda yake ya fi kowanne kima duk motar da zaka siya sai ka nemi wacce ce tafi garanti wacce ce tafi kaza duk abin da zaka yi na rayuwar duniya sai ka binciki wanne ne mai in kaza da kaza amma addinin ka ba abin da ya shafe ka tsakaninka da Allah in zaka je tambaya addini kana tambaya a gaya maka addinin da Allah ya aiko annabi da shi ya kamata kowa ya tsaya nan ya bincike tsakaninka da Allah wannan aƙidar da kake da ita a ina ka samo ta ta wace hanya ka tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallama take yanzu tauhidi dangane da Allah duk sanda aka ce ka ɗayanta Allah ana nufin ka ɗayanta Allah a cikin ɗayan abubuwa uku ka ɗayanta Allah wajen kasancewar ayyukan shi Allah ɗin duk aikin da Allah ne ya tuka yadda Allah shi kaɗai ya aikin sai ke kira rububiyya sannan sai kashi na biyu ka ɗayanta Allah game da ayyukan kai kanka duk ibadar da za ka yi ka ɗayanta Allah a ciki shi ke kira ainihin ubudiyya sa'annan sai game da sunaye da siffofin Allah to tauhidi game da sunaye da siffofin Allah na daga cikin bangaren tauhidi mafi haɗari domin da yawa daga cikin kafirai wannan ya kai su wuta da yawa wasu ƙungiyoyi na musulmi wannan ne sanadin ɓacewarsu. tsakaninmu da Allah aka zo aka kawo mana aƙida a ƙasar nan wadda take ta saba wa aƙidar da annabi ya zo da ita faufau mutane suka rike ta kuma akanta aka mutu akanta ake rayuwa duk wanda ya tashi ƙasar nan zai karatun tauhidi wani irin tauhidi ake koya mishi tauhidin asha'ira tauhidin asha'ira sam ba tauhidin musulunci bane al-imamu abul hasan al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya ji kanshi malami ne ya taso tun yana karami mahaifin shi ya rasu sai uwar shi ta auri abu ali aljubba'i wani shugaba na mu'tazila mu'tazila ran nan mun ka cikin aqidojin su zaka ga abubuwa qur'ani da sunna sun zo da su amma zai ga sun karkatar da fasara sun sun gina muguwa aqida akai sun ce ba za a ga Allah ba babu ceto a ranar alkiyama babu ainihin azaba kabari babu kaza babu kaza tafkin annabi ƙarya ne duk wasu al'amura da yazo cikin musulunci sun karyata su to sai wannan shugaban wannan kungiya sai ya auri uwar shi sai ya taso shekara shi yasa muke cewa kai ka koyar da matarka aqida in ba haka ba kana mutuwa duk inda za ta samu daula za ta je ta aura ba abin da ya shafe ta duk wannan hijabi za ta yaye ta da tana son ya gala da atamfa in dai za a ja ta a mota za a bata kuɗi za a bata gida ba abin da ya shafe ta game da lahira shi yasa sai an yi tarbiyyar mataye game da abin da ya shafi aqida game da sulukin su ya zama irin na matan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to kawai sai ta zo ta auri Abu Ali al jubai wannan yaro ya taso shekara arba'in yana kan wannan aƙida ta mijin uwarshi sai wata rana ya yi wa wannan mijin uwar tambayoyi guda uku zuwa guda biyar sai ya kasa ba shi ansa akan to daga nan ne sai ya fara fahimta to wannan abu ba daidai bane to daga nan suka fara baran-baran to yana nan yana roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ran nan da tsakar dare yana kwance sai mafarkin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mishi sai ce ya manzan Allah al'amura sun rikice mini na shiga cikin takafu'ul adilla takafu'ul adilla wata matsala ce mai wahala a cikin ilimin kala ilimin wannan fataccen tauhidi ma'ana in ka kalli nan sai ka kamar gaskiya ne in ka kalli nan sai ka kamar gaskiya ne amma kuma suna karo da juna gashi kowanne ya kama da gaskiya kuma ya kama da ƙarya to shine sai manzon Allah ya ce mishi alaika bi sunnati abin da ya gani kenan kawai sai manzon Allah ya ce mishi kai ka bi sunnata yana tashi bacci shine sai alwala yayi sallah ya roki Allah ka shiryar da ni ana nan ana tafiya akan wannan hali sai ya haɗu da almajiran ainihin wato almajiran imamu ahmad waɗanda su sun sano aƙida ta al'imamu ahmad amma sun samu rikici kuma da suka je suka karatu wurin wasu malaman a da a cikin aƙidar shi ta mu'tazila gaba ɗaya ma bai yadda da cewa Allah yana da wata siffa kowace iri ba duk wata siffa da ta zo ga Allah sai su karyata ta Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah baya kaza duk sun karyata waɗannan siffofi to yanzu sai zo ya samu kanshi a cikin ainihin wata aqida wadda kuma ya yarda da waɗannan siffofi as-sam'u wal basru wal qudra wal irada har siffofi guda bakwai Allah na ji Allah na gani Allah na da kudura Allah na da irada Allah na magana da makamantan waɗannan al'amura to da ya samu kanshi a cikin wannan sai da ya shekara ashirin kaga shekara shi sittin kenan yana nan sai waɗannan al'amura suka sake rikice mishi sai kalli wasu ayoyi na alƙur'ani wujuhun ma izin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a ranar alƙiyama suna cikin haske da annuri saboda za su ga Allah ga hadisi sahihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a ga Allah to waɗannan hadisai ga su sahihai amma kuma shi cikin aƙidar da yake bi an ce waɗannan abubuwa ba haka bane to yaya nan ma yana kwance bacci sai sake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mai dan kasancewa matukar zuciyarka akwai tsarki Allah ba zai bari ka tafi akan bata ba sai sake cewa ya rasulullah al'amura sun rikice sai manzon Allah ya sake ce mishi alaika bi sunnati ka bi sunnata to anan ne sai Allah ya hada shi da almajiran almajiran imamu ahmad kashi na biyu waɗanda su aƙidarsu suna nan akan aƙidar imamu ahmad suka karantar da shi kitabu sunna na al'imamu ahmad to daga nan ne aƙidar shi ta gyaru sai ya shiga ɗaki ya kwana arba'in yana addu'a yana roƙon allah ya gafarta mishi ɓannar da ya a baya to shi ne ya fito da littattafai guda uku ranar juma'a maqalatul islamiyyina wa ikhtilafil musallina an buga wannan littafi a cikin mujalladi ɗaya juz'i biyu da akwai littafin al-lum'ul da al-lum'ul saghir sa'annan da littafin al'ibanatu an usulid diyana wannan littafi muna nan muna karanta shi muna fassara shi a unguwar mu zuwa yanzu shimfiɗa shimfiɗa littafin mun yi kasar guda ashirin da shida. to a cikin wannan littafi al'imamu imamu abul hasan ya bayyana aqidojin shi tsaf ya zo ya hau mimbari ranar juma'a ya ce wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba to ya tabbatar da cewa ni ne abul hasan al-ash'ari wanda ake cewa ka ka ka ba ka ba din nan yace aqidan nan da kuka sanni a kanta na fita na bar wannan aqida kamar yadda na cire wannan alkabba ta sai cire alkabbar da ke wuyan shi aje yace duk wanda ke son ganin aqida ta ga waɗannan littafai. su ne aqidata da nake roƙon Allah ya ɗauki raina a kai aqidar al-Imam Ahmad ibn Hanbali da shi da sauran ahlus sunna wal jama'a to kun ga yana da almajirai kashi biyu kenan a baya kashi na farko waɗanda ya shekara arba'in a kai yana karantarwa aqidar mu'tazilanci sa'annan sai wannan aƙida kuma to irin ta ce wannan ta tsakiya ta zo mana nan ƙasar ita ce al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalifatu da sauran waɗannan abubuwa wallahi azimi ba tauhidi bane in baka je ka binciki tarihi ba sai ka zo kana addini dameji ranar alkiyama Allah yake ban san da kai ba fa aqidar tashi ta tsakiya din ita ce ta zo mana nan shine aka rubuto mana waɗannan tafai ibaatu dujinna ibrahimul laqani ummul barahina da hayatul islam da waɗannan littattafai da ke cike da wannan rudani na falsafa da mantiki da ilmul kalam waɗanda suka rubuto mana waɗannan ƙasashe ƙasashen masar da ƙasashen algeria da ƙasashen tunisia da ƙasashen Magarib ɗin nan duk baki ɗaya su sun watsar da waɗannan littattafan yanzu a ƙida su cikin ƙur'ani da sunna suke cirewa duk abin da za su ce sai su ce Allah kaza kaza ne saboda Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza duk wannan lauka na kaza la lazima an yakuna kaza wa idh kana kaza fala lazima an yakuna kaza duk wannan laukaniyat sun watsar da su to amma mu mutanen mu har yanzu akan suke rayuwa akan su suke mutuwa sannan abu mafi hadari waɗannan littafai su ummul barahina ibrahimul laqani idaatu dijinna su ne aka ɗiba aka saka su ne cikin silabus na makarantun sakandare na arabiya wai anan ake tarbiyyar malaman da za su fito su karantar da mutane to abu mafi haɗari kenan mutum ya je ya dawo ana cewa shi ne malami ya yi kaza ya yi kaza kuma kwata kwata bai karanto mana aƙidar da annabi ya zo da ita ba sai ya zo ana ta rikici da shi sai a ce shi da ya je makaranta shekara shida ya ɓata lokacin shi ya yi kaza duk ba a san hayaniya ya ƙara rayuwar shi ba al-imam al-ghazali a fakhruddin razi abdul karim satani manyan malamai malamai da suka kago waɗannan ilmomin da suka zo mutuwa kowanne kuka yake yana cewa in Allah bai gafarta mini ba na kaɗe duk wanda ke da littafin al-aqidatu tahawiyya ta ibnu abul izzi al-hanafi je ka duba ka gani wannan malami ibnu al-juwayni wanda ya littafin al-waraqat babban malami ne a cikin wannan ilimi na falsafa da kalam har yana da littafi al-kafiyatu fil amma duk baki ɗaya ya watsar da su to waɗannan irin tauhidai baki ɗaya bai halatta a koye su ba bai halatta a karantar da su ba balle har a ce za a gina mutane a kansu shi yasa kana daga cikin masu karantar da waɗannan littafai to wallahi azimi daga yau ɗin nan ka tuba ba musulunci ba ne. littafi musamman ibnu Kudama ya rubuta ta harimun nazar fi kutubi ilmin kalam waɗannan irin littafai ma yace haramun ne a tsaya ana bincike a cikinsu balle a zo a karantar da mutane sa'an nan ka dawo ka ga wannan abin da ya haifar a zo a siffanta da Allah alwujudu Allah wai a mishi alwujudu Allah ba alwujudu ne. suna na Allah ko siffa Allah ana shirwa ne a nassin doron aya alqur'ani ko nassin hadisi karara idan babu nassin aya qur'ani ko hadisi to baka danganta suna ga Allah dan ni ban taba ganin Allah ba kai baka taba gani baka taba ganin shi ba malami na da malamin ka da malamin kowa bai taba ganin Allah ba to ya zaka ka iya faɗan ka siffanta abin da baka gani ba ba zai yiwu ba ashe sai ka tsaya akan yadda ya siffanta kanshi yadda manzon shi ya siffanta shi to wannan kalma ta alwujudu duk inda za a kai a komo wai suna son su tabbatar da cewa akwai Allah ne don haka ne sai a ce ai Allah ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim waɗannan ayoyi na alqur'ani sun isa a tabbatar da Allah waɗannan sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam sun isa tabbatar da cewa akwai Allah amma cewa alwujudu dama su ma ya suke fasarawa alwujudu zai ce samuwa to waye saman ne Allah ne samu ne kana faɗin magana bata shiga cikin kwakwalwarka ba alwujudu samuwa wajibatun lillahi ta'ala wai wajiba ce ga Allah to da haka da wai ana son ai kwakwari ma ka sani da cewa ƙarya ko ka kaɗawa wa kashi miya ba zai daɗi ba fa kashi ko kai mishi miyar dage dage ba zai daɗi ba wallahi yana nan a kashi duk yadda aka buga to da aka zo ana son a gyara wai sai a ce alwujudu akwai Allah a'a ba fassara alwujudu kenan ba kwa ma dawo ta ƙaryar alwujudu samuwa haka fassarar take to kuskure ce kawai a aje wannan ya fi sauki to wai ana son a wai malaman falsafa da suka ce babu Allah wai shine ake son a tabbatar musu cewa akwai Allah shi yasa aka ce alwujudu ma'ana za a shiryar da batattu kuma sai a kago bata a shiryar da batacce da bata an shiryar da shi kuma ya sake dawowa ya sake zame mana rikici daga baya jama'a an ɗauko bata an shiryar da batacce daga baya kuma a ce wannan bata kuma za a kankare sai ce da ina kaza kuma kun ce ba kyau na da kaza kuma ku ce ba kyau tun farko a musulunta da shi akan abu na garman kaza da kaza ya isa sai yasa duk inda suna ita aka danganta ga Allah ka bincika ka ji shin wannan akwai shi a cikin ainihin aya qur'ani ko akwai shi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama eh to wajibi ne mutane sai su tsaya su bincike game da sanin Allah sa'annan game da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan game da sanin addinin da manzon Allah ya zo da shi Allah dai yake al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku tsaf wa atimamtu alaikum ni'mati amma game da ni'ima sai Allah ya amfani da kalmar itimami saboda ni'ima ana da buƙatar ƙari amma game da addini sai Allah ya ce akmaltu na riga na cika bai buƙatar ƙari sannan wa raditu lakum al-islam dinan musulunci kadai ne yarge muke zama addini tsakaninka da Allah abin da kake addini ne ya kamata kowa ya je nazari akan haka ka ajiye ra'ayin cewa mai yin maganan nan ba dan ɗarika ka bane ba dan goyon bayan ka bane a'a a tsakaninka da Allah abin nan da kake yi akwai asalin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka binciki malaman ka su karanto maka dalili daga Allah ko daga annabi in babu dalili ka ajiye wannan abu in ko ba haka ba za ku zo da kai da su a ranar alkiyama kana tsine musu albarka suna tsine maka albarka in wannan ka ya fiye maka sauki to kenan har wai sai mutum ya ce wai da aji kunyar duniya gwamma aji ta lahira da mu da kai kada Allah ya jiyar da mu kunyar lahira baka san kunyar lahira ba ne ko taron idi aka ce ka ji kunya a cikin taron idi akwai kunya balle taron lahira Allah ya kiyaye fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum mutumin nan da aka aiko cikin ku me zaka ce game da shi Bala ya hatadi lismihi annabi yake ba za a shiryar da shi ya iya gano sunan shi ba ma ba zai iya cewa muhammadu rasulullahi fa yuqalu sai mala'ikun su ce da shi muhammadun muhammadu ne zaka ce game da muhammadu kun ji ma shi an taimake shi an gaya mai sunan fa yaqulu sai ce ha hin ha hin la ajri wayyo ban sani sami ikin nasa ya kulu na zaka na dai ji mutane suna faɗin wani abu amma ni kuma ban san abin da ake faɗi iya abin da zai ce kenan na dai ji ana faɗin wani abu game da shi Fala fa yuqalu sai mala'iku su ce da shi la talauta da baka sani ba to me yasa baka je ka nemi sani ba to jama'a ba yaudara fa ko a farko farkon da awar jama'atu izalatul bid'a wai qamatu sunna wani ma da fara shiga makaranta ake gane ya shiga izala to amma yanzu ga izala ta cika ta amma mutum ne yake zuwa makaranta cikin maza yanzu nan da za a toshe kofa masallacin nan a ce to duk wanda ba sunan shi rajistar shi a wata makaranta za a wuce da shi kotu mutum nawa ne za su gurfana to amma waye bai da rijista a ofis ko a wurin kasuwa ko a gona akwai kowa yana da inda zai je nemi abinci to amma inda za ka nemi aljanna fa kai ma ka shiga cikin ladarai da wala talauta matarka na zuwa makaranta ɗanka na zuwa makaranta wallahi yanzu abin kunya mutane suke neman su yanzu har iyayenmu mata dattawa duk mafiyanci sun yadda sun shiga makarantar izala duk sun shiga tsohuwa ta zo ta kawo kukan ɗanta wurina ta ce na yi na yi ya ɗinka min hijabi yaƙi na ce yau za a ɗinka hijabin nan kwan Allah su na kira shi na ce lallai ba zai ɗaga ƙafar shi nan ba sai ya fito da kuɗin hijabi aka je aka siyo hijabi aka sa ta zo ta rataye abin ta ita ma ga ta ta fito dan Allah ba abin kunya ba kai ne ka zama sanadin shiriyarta amma kuma kai ka susuce daga baya ita kuma tsohuwa tana gwagwarmaya sai ta sa hijabi sanda aka fara saka hijabi din mata nawa ne suke sa hijabin da ta zo ta wuce sai a zo ane mata shigantaka yanzu suka dawo suka karba yanzu makarantar mata ta cika makarantar yara ta cika amma makarantar maza ta mutu har yanzu ba mu ji ana sanarwa a rediyo za a yi yayan maza ba amma su ne suka fara shiga izalar tukuna kafin matar to amma har yanzu babu waɗanda aka zo satifiket ko da na shekara biyu sun gama a halari ko sun sauke amma ya kasa a lona mutum yana zuwa zai sallah yana wallahi wani sai dai addu'a fa wani yana zuwa zai sallah shi kenan yana kabbara sai ya zubar da hannayen abubuwa haka sai ya saki tumbi kenan ba ba daɗin karatu ba komai da zai gama sallan nan a markaɗe miki ita a mai da ita tuwo a ce ya zauna ya ci zai ce ba zai ci ba dalili ba ta da kyau haka zai rinka yin sallah kamar tare na safi Allah ya kiyaye to shine ko su ce miki baka sani ba kuma baka nemi sani ba to tsakani da Allah yanzu dai kowace anguwa akwai malami da zai karantar da kai karatu ko to a buɗe makaranta a sa miki albashi ba mun yi magana akan karantar da alkur'ani da sauransu ba yanzu in aka ce an buɗe makaranta aka sanya cikakken albashi mai tsoka ga malamai hankalinki yana su akan karantar da yara nan da nan yaran ku za su haddace alkur'ani to ku kuma da daddare a zo a buɗe makaranta a saka karatun qur'ani hadisi fiqhu arabiya ana mamurawa ga shekara biyu ka ga abubuwan da zaka sani to amma sai a waye gari jama'a duk inda al'amura ya zo sai ka ga cewa mutane sun waye gari ya alamuna zahiran min alhayati dunya duniya kawai suka tafa a gaba ita suka sani wa hum anil akhirati hum ghafilun amma ba su san game da al'amarin lahira game da komai ba mun fahimci wannan da kyau ko yanzu nan da za a yi mutuwa a gidanka saboda tunan asiri sai ka kira wani ya shirya maka littafani baka iya ba sai wani ya wankan gawa baka iya ba in an je saka mamaci kabari baka san yadda al'amura suke ba mun fahimci wani sai ya zama kamar yau mutum ya musulunta saboda Allah kuma musuluncin nan taki sai kaga ana yin shi gidanku Allah ya kiyaye fayunadi munadin minas sama'i sai Allah ya yi magana daga sama an kazaba abdi ya ce wannan bawa nawa an ka ba ya ce wannan mutum ya yi ƙarya fa afrishu lahu minan nari ku ɗaga shi mishi shimfiɗa ta wuta waftahu lahu baban ilan nari ku buɗe mishi ƙofa wadda wuta za ta rinka bugo mishi fa ya'tihi min harriha annabi yace sai zafin wannan wuta ya rinka zuwa mishi wa samumuha da kuma hucinta wa yuzayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi abla'uhu a matse shi a cikin kabarin shi haske kasusuwan kirjin shi sun rika junansu haka duk gatan da aka yi maka a yalwata a yi ko menene a gama baki ɗaya in baka cancanci wannan yalwata ba Allah zai sa ƙasa ta matse duk yadda aka ƙi ka aka sa kabarin ka ya matse in kai nagari ne wurin Allah sai Allah ya buɗaɗa maka ne Allah maɗaukacin sarki ai manzon Allah ya ci gaba da bamu labari cewa wa ya'tihi wa fi waya? wa yumathalu lahu rajulun qabihul wajhi yana nan a wannan hali a cikin kuncin kabari ya matse sai ga wani mutum mai mummunar fuska ya zo ya tsaya gaban shi qabihus siyabi mai mummunan tufafi muntinir rihu yana doyi fa yaqulu sai ce abshir billazi yasu'uka na zo in gaya maka labarin da zai bata ranka ne hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake maka alkawarin cewa za ta zo fa yaqulu wa anta fa basharaka Allah bi sharri man anta sai ce kai ma Allah ya maka bishara da sharri waye kai fa wajhuka alwajhu yaji'u bi sharri ga fuska ka fuska ce wadda ta zo da sharri fa yaqulu sai wannan mutum yake miki ana amaluka alkhabithu ni ne mugun aikin nan naka da kake yi shirkan nan da kake zina fasikanci shan giya cin haramun kafirci da duk wata bid'a da kake su ne za su zo su zame maka haka a nan ne duniya ake lallashin ka ka yi kaza ka yi kaza ba wai in gari ya waye ne za zaka ga sakamakon kyakkyawan aikin ko mummuna ba a wannan kabari ne tun daga nan ka fara gani Allah ya kiyaye فوالذي فوالله ما an إلا كنت sari'an عن طاعة الله yace na rantse da Allah ban taɓa sanin ka ba sai kana da jinkiri wajen biyayyar Allah. ba ka gaggawa wajen bin Allah amma kana gaggawa wajen saban Allah fa jazakallahu sharran Allah ya maka sakamako na sharri wannan aikin ka ne yake maka addu'a kuma gashi da shi kuke hira thumma yuqayyadu lahu a'ma sa'annan sai ainihin a kawo miki wani mutum kuma makaho asammu abkamu Makahu kurma daidai baya jin magana balle ka ce dan Allah na tuba dai jin abin da kake faɗi sannan baya ganin ka balle ga kana daga hannu kana haka ya sassauta maka gashi makaho gashi kurma gashi daidai ba magana ba ji ba gani fi yadihi mirzaba annabi yake akwai guduma a hannunki law duriba biha jabalun kana turaban da za a ɗauki wannan guduma a kwaɗa a dutse sai zama turbaya fa yadribuhu darbatan hatta ya yasira biha turaban sai ya miki duka kwaya ɗaya sai zama garin ƙasa ثم يعيده الله كما كان فأن الله يميد في كما يبدوك فيضربه ضربة أخرى وأن يساك ميدوك نبي فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين yayi ihun da yake dukkan halittu za su ji shi banda mutum da aljan yasa dabbobi suna jin azabar kabari Al'imamal imam ya kawo a cikin littafin shi tazkiratul maut yake suna tsaye a makabarta sai suka ga wata tunkiya ta zo ta kafa bakinta jikin wani kabari ta yi shiru sai suka ga ta zabura da gudu haka sai ta sake dawa ta sake kafa bakinta haka ta sake zabura da gudu ta sake sai da ce shuɗi uku sai ce Allahu akbar abinda manzon Allah ya faɗi ya zama gaskiya sallallahu alaihi wa sallam. ma'ana wannan kabari a zahiri azaba ake mishi ita tana ji to amma mu sai aka toshe kunnuwan mu ba ma ji da mu da aljanu kowa ya gama abin da zai yi sai ya je tukuna ya je ya riski a yadda halin da zai da shi Allah ya kiyaye dama annabi yake in aka yi rasuwa ya ce ku gaggawa ku kai shi kirki idan mutumin kirki ne ku sauri ku kai shi zuwa ga alkhairi idan mutumin banza ne sharri ne kuka ɗauka a wuyan ku je ku aji sa'an nan annabi yake in aka ɗauko gawa in ta mutumin kirki ce zai rinka ainihin cewa kaddimuni kaddimuni kaddimuni ku marmaza ku marmaza ku marmaza ku kai idan mutumin banza ne zai rinka ihu yana wa ya wailahu yana ya shiga uku aina ya na biha ina za a yi da shi ina za a yi da shi anan ma annabi yake dukkan halittu na ji mutum ne kawai baya ji don da mutum zai gida sai ya faɗi ya mutu to duk jawar da aka ɗauko ta ka ƙaddara ɗayan abubuwa biyu ne ko dai ta mutumin kirki ka ji abin da yake faɗi ko mutumin banza dama sayyidina ali yake wa kullum ibn unsa wa in falat salamatuhu yawman man ala'alatin hadba a mahmulu yake duk dan da mace ta tsuguna ta haifa wata rana ka sa mishi ido za ga an ɗauko shi akan makara akwai wanda yake ce banda shi ai kira ne ma ka samu a ɗauko ka akan makara wani jin shi za a yi kirin ne a je a jefar haka Allah ya kiryar da mu ثم يفتح له babu miɗan النار sa'annan annabi yace sai a bude musu kofa ta wuta wa yumahadu min furusil nari sa'annan ai musu shimfiɗa ta wuta fa yaqulu sai yace rabbi la tuqim sa'a ya Allah kada kai tashin duniya saboda ya san masifar da yake ciki to in ya je kabari zai eh, in ya je kiyama kuma wadda tafi ta zai haɗu da ita Allah ya shiryar da mu wannan hadisi karshen shi kenan al Abu Dawuda da al-Imam al-Hakim da Abu da'uda al sun ainihin ruwaito wannan hadisi al-imamu ahmad ma ya fitar da wannan hadisi haka al-imamu nasa'i da ibnu maja dukkan sun fitar da wannan hadisi ne sahihi to wannan hadisi dama muka ce alƙawari ne muka dama za mu yi jama'a bayani akan shi sakamakon karatu da muka yi akan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allahuma inni a'udhu bika min azabil qabri من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أبو بواني قدا هدو كي قوكري تحدث يسي ya Allah ka tsare ni daga azabar jahannama ya Allah ka tsare ni daga azabar kabari ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga fitinar mutuwa da ta rayuwa ya Allah ka tsare ni daga fitinar masihu dajjal waɗannan al'amura guda hudu duk sallah annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya roki Allah ya tsare mun fahimci wannan to wannan dama mun yi sharhi ne game da azabar kabari da annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah ya tsare shi akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara bayyana azabar kabari wanda ya zama sharhi ga wannan hadisi shi nake so zan takaito mana shi a yanzu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi yana cikin tabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama kullun ya idar da sallar asuba sai biye ce wa sahabbai akwai wanda ya mafarki in ka san kayan mafarki sai ka faɗi ka baiwa annabi labari sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya fassara maka wata rana sai ya ce ko akwai wanda ya mafarki a daren jiya sahabbai suka yi shiri sai ce to ni na yi mafarki ina kwanta sai na ga wasu mutane guda biyu sun zo sun tafa ni a gaba sun tafi da ni suka ce mu tafi na ce ina za mu je suka ce mu tafi ya ce muka tafi muna cikin tafiya sai na ga wani mutum a kwance ga kuma wani a tsaye a kan shi yana ɗaukan dutse yana kwankwatsa a ka duk sanda ya kwankwatsa mai dutsen nan sai kan ya rugurguje dutsen ya tsalle sai zai ɗauko wannan dutse ya dawo ya ci gaba da maka mishi wannan dutse nace da su wannan mutum lafiya haka suka ce muje muje muje muje nake maka fi muna cikin tafiya sai na hangi wani mutum kuma a cikin wani kogi na jini ga kuma wani a gefen kogin haka yana ɗaukan duwatsun da ke gaban shi yana wurga wannan da ke cikin kogin na jini shi kuma wannan yana buɗe bakin shi yana haɗi wa waɗannan duwatsu sai ya yi ƙoƙarin zai fito daga cikin kogin jini sai wannan ya ɗauki dutse ya wurga mai sai ya haɗe sai ya koma na ce lafiya wannan fa suka ce mu tafi mu tafi mu sai ce muna cikin tafiya kuma sai na ga wata irin tanda tanda kamar siffar ta waina amma ta zama akasin ta waina ita sama ne a tsoke ƙasa shine da faɗi da mazaje da mataye ga sunan cinkushe wuta tana ta babbaka su idan wuta ta babbaka su ta babbaka su sai su rinka zullukowa ana mai da su ana iza su nake lafiya waɗannan fa aka ce mu tafi mu tafi ya ce muna cikin tafiya haka sai suka ɗauke ni sai suka yi sama da ni har suka je da ni sai na ga wani kyakkyawan gida muna cikin tafiya sai na ce wannan gida fa suka ce mu tafi dai da muka wuce sai muka sake zuwa wurin wani gida kuma haka mai girma mai kyau shi ma sai na ce wannan fa shi ne sai ainihin suka ce a'a kai dai mu tafi mu tafi yake to har suka yi ta yawo da shi a wannan dare sai suka sake dawowa daidai kofar wannan gida na ƙarshe wanda ya fi girma da kyau ɗin sai suka ce to shi kenan Allah ya ba mu alheri sai da safe sai ya ce a'a kun kewaya da ni kun yi yawo da ni a cikin wannan dare na tambaye ku ba ku fassara mini ba sai suka ce to mutumin nan da ka gani a kwance ana buga kanshi da dutse yana fashewa ana sake dawowa ana bugawa ɗin nan wannan mutumin da Allah ya bashi kur'ani ne amma ya kwanta bacci da daddare bai karanta shi ba da gari ya waye kuma bai yi aiki da shi ba azabar da za a rinka mai kenan a kabari to yanzu akwai musulmin da bai iya karatun ko da Fatiha da Qul wallahu ba to Fatiha da Qul wallahu ai Qur'ani ne to ka shiga ciki sai ka rinka aiki da shi kuma kana karanta da daddare to amma ga turawa sun kero abubuwa da za su shigaltar da kai da wahala ka ɗauki alƙur'ani kana nazari kana karatu gari ya waye kuma yaushe za ka yi aiki da shi mun fahimci wannan da kyau ko to ka ji duk mutumin da ya iya karatun ƙur'ani bai aiki da shi bai karanta shi ka ji azabar da zai shiga a cikin kabari har kai tashin kiyama kuma annabi ce kabari din nan alama ce ta kiyama in ya yi kyau kiyama za ta yi kyau in ya ɓaci haka kiyama za ta fi muni ga wannan mutum to sa'an nan mutum na biyu wanda yake cikin soji na jini ana wurga mai dutse yana tafewa wannan maciyin riba ne riba za ka fi kashe biyu riba akwai ribal fadli akwai riban nasi'a dukkaninsu haramun ne da ijma'in malamai qur'ani da sunna sun tabbatar da haka ribal fadli ne kana da shinkafa ka ɗiba ka ba mutum shi kuma ya ɗibo wake ya baka ku yi canji cinikin da suke cewa trade by bata ba ni kanwa in baka manda sai dai a sai wannan da kuɗi a dawo a sai wannan da kuɗi mun fahimci wannan haka wajen canji riba tana shigowa wani ba ni canjin naira hamsin sai ya amsa naira hamsin ɗanka ya saka aljihu ko ya shiga gida to riba ta shigo ciki sai dai a ta bahaushe hannun kuturu da makaho yana miƙo maka yana afka in ba haka ba to haramun ne yin haka to ribal fadl kenan riban nasi'a kuma ita ce wane ba ni bashi na naira ɗari zuwa nan da mako mai zuwa sai ya ɗauki bashin nan ya baka mako ya zo sai ka ce babu hali in ce lalle ka bani kuɗi na yanzu ko kuma in kai ka ƙara in kuma ba haka ba to za a ƙara file biyar a kai ya ka ce to a ƙara file biyar duk sanda lokaci ya zo babu kuɗi a ƙara kuɗi to wannan ita ce riban nasi'a duk wanda ya ci wannan to sakamakon inda zai koma ke ne tun a ƙabari za a rinka ɗaukan dutse ana wurga musu yana haɗewa a cikin kogin jini azabar da za a yi musu kenan wallahu ala kulli shay'in qadir sa'an nan akwai nau'in kasuwanci wanda yake ba riba bane amma wasu sun fahimci cewa kamar riba ne ya sa muke son mu bayani a wannan gaba shine cinikin da ake kira a zamani yanzu cinikin dangwale wannan littafi kuɗi hannu naira ɗari to amma bashi nan da gobe naira ɗari ya halatta wannan to amma bashi ne sai nan da wata shida mai zuwa zan baka to malamai suka ce a nan kam ya halatta a ainihin wato ni ƙari saboda ne saboda nan da wata shida ɗin nan yadda kaya ke tashi da yadda kuɗi suke faɗuwa mai yiwuwa a lokacin ka dawo miki da naira ɗari ɗin nan ba za ta ishe shi ya saro littafin ba ma tare da cewa a yanzu kai kuma naira ɗarin da jalin ne da ribar amma nan da wata shida mai yiwuwa kai kanka ka je sarowa sai ka ba da ɗari da hamsin suka ce to in dai za a ɗauki tsawon lokaci to ya halatta akan haka muna fatan a fahimci wannan matsala da kyau ba wai bashi nan da gobe ko nan da sati ɗaya sai a yi tsari ba amma nan da shekara ɗaya ko shekara biyu ko nan da watanni wanda yake ana tunanin jalin ko wannan abu zai ƙaru aka ce ya halatta a yi ƙari halal aka ce ba cewa aka yi sunna ba ba cewa aka yi wajibi ba aka ce ya halatta in ka so za ka iya ba shi a naira ɗari nan da baɗuwar can ma ya baka naira ɗari amma in kana tunanin haka shine shari'a ta halatta maka wannan yana nan koda cikin muktasar mai muktasar yi bayanin wannan matsala ɗaya bayan ɗaya a cikin ainihin muktasar yace waka bai ataini fi bai atin ya bi ilzamin yace kamar farashi biyu a kan haja guda ɗaya ma'ana kuɗi hannu naira ɗari bashi nan da shekara ɗaya ɗari da hamsin yake ya halatta yana nan karatun cikin muktasa mun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan to sa'an nan ya kamata mutane su lura dangane da matsalar riba ana kuka da al'amuran banki da sauransu to banki dai ai akwai bangarorin da yake za ka ajiya riba ba za ta shigo ba ko to ne zai hana kai ajiya a wannan ka fita daga cikin rikici da shi ba mun fahimci wannan da ke jama'a tare da cewa kullum ana bai wa musulmi shawarar menene zai hana ba za a zo a kafa banki wanda zai zama ana gudanar da shi akan tsarin musulunci ba wannan ya ji karatu akan kaza ya yi karatu akan kaza a zo a musuluntar da wannan karatu na boko mana a mai da shi tsari na musulunci yadda yake al'amura za su rinka gudana duk wanda yake da littafin minhajul muslim na a abubakar jabir aljaza'iri in ka duba za ka ga ya kawo ka'idoji da yadda musulmi za su iya kafa banki a rayar da bankin cikin girma da arziki riba bata shigo ba ko kaɗan insha Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan to wannan ainihin ita ce azabar da za a yi mai cin riba a cikin kabari shi yasa sai kai a hankali in ka san kana cin riba to lallai wajibi ne duk wanda ka ci ada ka yadda ita dan shi haƙƙi in ba a yafe maka shi ba to ana nan ana bin ka don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake duk wanda ya san yana da wani zalunci da ya zalunci wani na dukiya ne ko na mutunci ne annabi ya ce a daren nan ka nemi ya halattan maka ko ya yafe maka kar ka zo ranar alkiyama inda dinare da dirhami ba za su yi amfani ba to nan sai kashi na uku ne mata da maza da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya same su a cikin wuta ana kona su a cikin wannan ainihin tanda wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fassara miki da cewa mazinata ne irin azabar da za a miki kenan tun a kabari a cikin tanda ke gini ne ga nan za a sa ana soya su ana ƙiza su ciki har kiyama ta tashi nan eh. ya ba shi da ruwa ko eh, ba shi da ruwa kamar yaya hmm. tun a yanzu yanzu ke nan ike ga naira ɗari amma ran da za ka da shi naira ɗari da hamsin wannan ai haramun mun fahimta ku ma'ana nan da sati guda ma a ce maka gashi gashi gashi gashi gashi balle kuma a ce nan take yanzu ne an yi yarjejeniyar ga naira ɗari amma za ka da ɗari da hamsin mun fahimci wannan da kyau ko to kun ji sai ce to wannan gida fa da na gani sai aka ce wannan gida ne na mumine gaba ɗaya ma'ana gidan gandu ne kowane mumine yana da tarayya a wannan gidan yace to wannan gida fa da muke tsaye yanzu a kofar gidan sai suka ce wannan gidan ka ne sallallahu alaihi wa sallam sai yake to ku in shiga mana sai suka ce ai da dan sauran kwanaki kaɗan ya rage maka ka shiga annabi yake to kun gina wa mafarkin da ne to waɗannan al'amura kaɗan daga cikin abubuwan da annabi ya faɗi kenan suna jawo azabar kabari sannan wata ran ya zo zai wuce sai ya ga wasu kaburbuka sai ce waɗannan kaburbuka an musu azaba ba dan komai ba wannan annamini ne wannan kuma baya tsarkaka daga fitsari in yayi mun tattauna wannan matsala jiya to wajibi ne sai jama'a su tsaya su lura da waɗannan abubuwa duk al'amuran nan da kake magana ce ana nan ana rubutawa duk abin da ya zama harafi na magana ya zama magana harufa suka haɗu suka zama magana to ana rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun duk abin da kake faɗi ana nan ana rubutawa mun fahimci wannan da kyau sa'an nan kuma za a yi maka hisabi a ranar alƙiyama mawaki yake walau anna idza mutuna turukna lakana al-maut rahata kulli hayy yace da ake in mun mutu za a bar mu ne shi nan yace da mutuwa ta zama hutu yace walakin na idza mutuna ya yace amma in muka mutu za a tashe mu da a ce daga tashin mu kuma za a ce a wuce aljanna da abu ya zan da sauki yace amma wani tsalu indaha an kulli shay'in sai an tambaye mu ɗaya bayan ɗaya game da komai to a wajen tambayan nan ne nan ne matsala ta fa idan haka sai kowa ya lura da waɗannan abubuwa to sa'annan abu na gaba da annabi ya roki Allah ya tsare shi daga sharrin shi shine game da ainihin masihu dajjal masihu dajjal mun dan fara tattauna magana akan shi sai wata ran za a zo da cikakken hadisin insha Allah ta'ala a karanta al masihu dajjal ɗaya ne cikin ƴaƴayen annabi adam fitintunu ne za su zo in tashin duniya ya yi kusa annabi ya ce tashin duniya in ya kusa fitintunu za su rinka zuwa kamar duhun dare yanzu karfe tara na dare tana da duhu amma sha biyun dare ai tafi yanzu duhu to haka biyun dare ta fi sha biyu duhu to haka fitintunan za su zo in wannan musiba ta zo ana ganin ta kamar mai sauki sai kuma wannan ta zo sai ta fita sai wannan ta zo sai ta fita haka kowace za ta zo babu sauki har tashin duniya ya zo ya rufe mutane to masihu dajjal annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani annabi da ya zo sai da ya bayyana kuma ya tsoratar da al'umma game da dajjal yake amma abu ɗaya ne ba su bayyana wa al'umma su da yake amma ni zan bayyana muku yadda in ya zo ba zai ɓoyi gare ku ba yake allahn ku ba ido ɗaya ne da shi ba amma shi dajjal ido ɗaya ne da shi kuma a saman idan an rubuta kafirun kafiri kuma dajjal mutum ne irin ka yadda ka san mutum ɗa ne cikin ƴaƴan annabi adam amma shi Allah ya halicce shi da wata sura kuma dan ya zama fitina ga sauran ƴaƴan annabi adam to haka zai zo a ƙarshen duniya ya zo ya zame fitina shine annabi yake roƙon Allah ya tsare shi daga ainihin wato sharrin shi duk san da ya sallah to sai annabi yake in dajjal ya zo ina da rai ni zan tsaya in ji muku da shi in kuwa dajjal ya zo a lokacin ba ni da rai annabi yake kowa zai yi wa kanshi gwagwarmaya amma duk da haka sai annabi yake amma Allah shi zai kular min da dukkanin muminai sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake in ka haɗu da shi ka karanta miki farkon suratul kahfi wannan ainihin surat kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ayoyi goma din nan to annabi yake sai ka karanta musu sai Allah ya raba ka da tun kana cikin kabari ma baka kubuta daga sharrin shi ba to sai ka kokarin hadda wannan addu'a ka rinka yin ta duk sanda kai tahiya kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kafin kai sallama sai ka wuta in in kai girman kai game da bin waɗannan abubuwa kai ne za ka shi asirin mu ne ya rufu manzon Allah ya zo bayyana mana waɗannan al'amura in kai girman kai kai kake shi abin da yafi ne ka miƙa wuya kawai sai ka huta Zama mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kaɗan kenan cikin al'amuran da za mu samu ainihin a shigar da su game da ainihin almasihu dajjal muna roƙon Allah Allah maɗaukacin sarki ya ainihin shiryar da mu dama duk waɗannan bayanai sun biyo baya ne sakamakon karatun littafin kiyamu ramadana da muka ko na fadilatul allama muhammad nasir bin albani albani hafizahullah muna roƙon Allah Allah ya saka wannan malami da alkhairi kuma muna roƙon Allah Allah ya ainihin amfanar da mu da shi akan abubuwan da muka karanta kurakuran da yayi muna roƙon Allah ya gafarta mu mu ma waɗanda muka yi muna roƙon Allah ya gafarta mana muna roƙon da mu da shi da sauran dukkan musulmi baki ɗaya Allah ya saka mu aljanna Allah ya gama mu gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ƙarshen abubuwan da za su samu shiga insha Allah ta'ala kuma muna ƙara ainihin wato yi wa jama'a da mu kan addu'ar Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya a goyon baya da jama'a suka baiwa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ni ne ta ba ba ba ni kake goyon baya ba ba ni kake bi ba amma kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kamar tsani ne in aka sa shi za a hau sama ba wannan tsani ne makasudi ba zuwa sama din nan inda in kai tsalle zaka kai sama zaka yi haka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ake bi ya kamata yadda aka yi wa shehunnai kara a bi wannan shehu a bi wannan shehu ya kamata a aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tara shehunai sun wahalar da mutane sun kawo abubuwa to a aje musu al'amuran su a bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko to karshe abin da muke wa ɗan uwa na nasiha ne duk wanda ya san yana zuwa makaranta ta ya dage wanda ya san baya zuwa makaranta ya shiga makaranta kuma tsakaninka da Allah ka tsarkake zuciyarka wajen zuwa makaranta amma bari ka yi karatu zamani ya zo na jayayya kai ma za ka yi shi ke nan ka shiga uku bari ka yi karatu kai ma ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza in an faɗa kai kuma ka warware ko ka samu ilimin shi ke nan ilimin ka ya zama ilimin banza ba shi da amfani gare ka mun fahimci wannan sannan duk abin da za mu yi mu binciki menene sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama take mun fahimci wannan jama'a kowa dai ya ji in baka yi addinin da annabi ya zo da shi ba ranar alƙiyama tun a kabari ta da za a yi da kai kuma wannan shari'a ce da babu kotun da za ka ɗauka ta ƙara don wanda ya halicce ka shine ya maka shari'ar to kowa ya rufa wa kansa a akan haka sa'an nan dangane da tafsir da zamu rinka yi a wannan masallaci juma'a ta farkon azumi wadda muna sa ran zai zama biyu ga azumi kenan nan da aka yi azumi na biyu to ran nan za mu fara wani tafsiri insha Allah ta'ala